To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu ma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Ashak uh, Abul Fatih Sani Attijani kan wani uh, ah, peji da muke tare da shi wanda shehi suna cikin iyayen wannan peji. alhamdulillahi da topic ɗin da shahi ya kawo kun san ah, ah, abin da ya faru ga shi dokta ah, na gani da farko malluma suna faɗan cewa a cikin bauchi gaba ɗaya ne wanda ya fara fitowa ya ji iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna astaghfirullah lazim wa yazbillah suna wuta wanda aka dade ana bashi amsar haka har ya kai ga wasu zututtuka da marigayi babanmu maulanmu shak ado musa ya ji wannan zance da da zauna da shi har ya fashe da kuka yana ganin annabi za gaya wa haka to wannan zance tana tafiya a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi ya kai har inda aka ce ba neman taimako annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan magana da su sha ta suke faɗa da gani shekara da shekaru cewa in aka sake kan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam za a zo har kan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba ga iyayen ake nufi ba ga shi shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi to yanzu ya kai har a ce ba neman taimakon shi annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma abin ya zo ga sabon abu wanda shek yau zai kawo mana a cikin karatun nan da shehi zai yi a yau wanda jama'a ake cewa jama'a cewa ai hatara ai hatara ai hatara wanda yawanci da yawa yanzu an dawo rakiyan haka bi mana an ci riba a cikin tafiya kenan alhamdulillahi za mu ɗauki abin magana mu je gun shehi mu ji me shehi ya kawo mana yau saboda yau shehi yana tafiya da zantuttuka masu nauyi sosai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya Maulana Shek. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A ah, sarki zaki masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Maulana. Da wannan lokaci a wannan feji mai albarka. Masha Allah. Wanda insha Allah tabaraka ta'ala yau muna tare da yan uwa. Ah, yau na tsammanin uku ga wata ne ko? Eh, January. uku ga wata na January. 2024. Insha Allah tabaraka ta'ala inda za mu yi karatu na ba da amsa da kuma ba da kariya wa janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Um, da abin da aka zo aka taba inda an taba janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan a shirye muke ko dare ko rana ko ruwa ko rani mu fito mu bawa hadaran manzo Allah kariya duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya gama ba annabi kariyan da zai ba shi wallahu ya asimuka minan nas inna kafainaka almustahzi'ina eh hmm. wannan an riga an gama yi wa manzo Allah haka amma mu muna kwaikwayo da ubangiji tabaraka wa ta'ala gurin kariyar da ya ba annabi mu ma masoya manzon Allah da muka amin da Allah duk wanda zai kartani mutuncin manzon Allah za mu fito mu ba sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kariya ah, hmm. bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidi wa maulaya rasulillah سيد wujudi wa الشهود ومنبع wa man ba'il صلى wa asalil barakati sallallahu alaihi wasallam a sarki kamar yadda ka gabatar wannan mutum da zan yi magana a kansa yanzu kusan duk abin da ka gabatar zan ce yana daga cikin topic din da za mu tattauna yanzu. Masha Allah. ya yi magana akan iyayen manzan Allah a ciki anan ka ji za mu danna gurin da yake kafarta iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki yanzu za mu danna Za hmm. zaka maganan da yayi wasu darajoji da ake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan duka wannan sunan da ake kiran annabi ƙarya ne sufaye ne yace duk wani ahli ya daina kiran annabi da wannan kai ta kai sarki yau duniya za ta ji abin da muke faɗa suna musantawa ya faɗa ya ce annabi bai fi mu da komai ba sai da abu uku eh eh gashi za za a danna shi zaka ji ya faɗa annabi bai fi mu da komai ba in ji shi ko in ce bai fi su da komai ba sai da abu uku ya faɗa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi mu da nubuwa ya fi mu da risala ya fi mu da wahayi da wannan abu hmm. kawai fi mu mm. amma bayan wannan abu hukun annabi bai fi mu da komai ba inna lillahi wa inna ilaihi wallahi tallahi ya faɗa yana nan zamu danna shi yanzu tana daga cikin maganar da zamu yi wa randi to mm. kaga waɗannan mutane da muke fitowa muna yi wa duniya bayani mm. alaƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam kiyayyarsu da annabi da yadda suke bayyana annabi ki a lokaci ɗaya zaka ga suna ta ƙoƙarin. a muna son annabi muna girmama shi mun yadda shine yafi kowa mun yadda shine kaza a gaba kuma he ka gama gini kana motsawa kuma he ka share ginin ka rusa shi kai da hannunka yukribuna buyutahum bi aidihim kenan da hannunsu suke ruguza ginin da suka yi ka faɗa annabi daga ƙarshe kuma bayan ka ce a kayan da ya fi ka kuma ka zo ka ce a bai fi ni da komai ba sai da abu uku ya fi ni da annabta ya fi ni da aike ya fi ni da wahayi haka za ka ji ya faɗa za mu danna shi to amma shi wannan mutum sarki zaki ina so in tura mai wani sako a ya ya ya ce ba baban shi bai fishi da komai shi da haihuwa eh, in yana ganin girman uban kenan in ma da uban in yana ganin girman eh. uban kenan da haka sarki zaki abinda nake so zan yi na'am ka san mutum ne da ya ta da kura eh, ya yi fada da 'yan ɗariƙa ya yi da 'yan shi'a yayi da yan izalan Jos yayi da yan izalan Kaduna yayi da yan ba ruwanmu yayi da yan salafiyan da yan wahabiyan da kowa yayi fada har da kansa da kansa ma yana fada sosai sosai to amma ya sani abin da nake so in tura mai sakon da nake so in tura maka ka ji da kyau kai da Dr. jaki in gaya maka da babban murya kaji. ji in mm. kana zuwa kana taɓa izala suna zuwa suna a malama na ai kai dan uwanmu ne muna maka nasiha ka gyara ni ba irin su bane in ka taɓo ni dukan tsiya ma da ruwan wujoji sai ka rasa yadda zaka sa kanka kuma a shirye nake ka san mm. in ka gasa min magana ɗaya he na gasa ma goma in kai minti ɗaya kai na na ma awa ɗaya in kai awa ɗaya kai na wallahi sai na yi sati ina rushe ka mm. kuma ina gaya maka wannan in ka isa baka da kunya kai kana ganin tataccen mara kunya ne ka kuma fitowa ka yi magana a kaina wannan ina baka wannan sakon ka kuma za ka gana ci na bala'i ba mm. hudu ba za ka je ka yi a kaina ba je ka yi ba hudu ba ba dan ya rasu wallahi ka yi arfa a kaina in ka isa <laughs> ka yi arfa a kaina wallahi tallahi in na mm. sako ka gaba wallahi sai ka rasa me yake ma daɗi da ruwan hujjoji zan matse ka yi ka rasa me yake ma daɗi kaga mm-hmm. na farko sarki zaki dan mutane su fahimci abin da ya sa. kwana biyu ma muka kawar da kai dan magana a kansa muka yi shiru saboda wasu musamman daga cikin wahadiyya. su sukan ce kungiyar makiya annabi sukan ce a ai muna yin wannan abin saboda ba dan dariƙa bane mun tsane shi muna son gwamnati ta kama shi muna <tsk> sai na ga kana yin abu dan Allah amma wasu suna juya maka manufan maganar ka mm-hmm. sai muka ja muka yi shiru saboda gashi su din ma da suke ganin suna so su kubutar da shi din har wanda suka cece shi ma duk ba su kubuta ba karshe duk wanda suka zo bocin da niyan shi kariya bayan ya zagi manzon Allah ta buge da ciwon ƙarshe shi mayin balangu ne cin balangu suka je yi a Bauchi haka suka fito suka gaya musu eh haka suka gaya musu wanda suka wanda so su ba ka gaskiya ne waɗanda suka fito suka zo suka cece shi suka nemi bailin sa suka nemi suka nema mai shafa'a a gurin gwamna gwamna yadda ya sake su su ma ya zage su Ba su bar Bauchi ba ba su bar Bauchi ba suna cikin Bauchi suna hmm. cikin gidan gwamnatin Bauchi ya kan mimbari ya zage su yace ba dan ni kuka zo ba wannan ya gwada maka cewa babu yadda za a yi mutumin da ya juya wa annabi baya ya zagi annabi kai kuma ya ga mutuncinka ah sam wallahi ƙarya ne to wannan dalilan kuma eh. babu shakka su suka jawo muka yi shiru kwana biyu saboda karka zo in kana magana sai a dinga fassara a kana jin haushinsa ne kana magana dan kana so a kama shi ko kana so kaza sai ka yi shiru kawai ka zira musu ido sai in yayi wata magana ta barambara ma da ta shafi ilimi sai ka fito ka bashi hujja dan kar a ga kaman kana da wani damuwa ko kana da wani gilli ko wani abin nan a zuciyar mutum to amma ganin shiru da muka yi ya ga dan shiru da muka yi kwana biyu shine kwanaki na ga maganansa ya fito eh. yana kira na abul fasadi wai yana yi wa professor raddi ya fito eh. wai maganan abul fasadi yaka na yi dariya kawai na shige. Mm. to yanzu shekaran jiya ina zaune mm. sai wani ya kira ni kaga maganan da wane wane ya kai na shi a turo min sai na ga yana magana a nasa wai ina kiran gwamnati ta ina kiran gwamnati ta kama shi ina so gwamnati ta kama shi ta yi kaza ta yi kaza a ina ne wannan magana ina kiran gwamnati wai ina so gwamnati ta kama shi a sa a kama shi na rasa ina ne wannan maganan da sauransu kaga mutum sai ya yi ƙarya to amma duk da haka yanzu uh-huh. ya juyo da hankali na ya kamata in kira gwamnatin na ta kama shi din to ya juyo da hankali na to amma kafin nan sarki zagi ina son ka sa shi wannan eh. ba shi ne maganar da za a fara sa shi yanzu ba eh. shi ne abin da zan yi karatu a kai ba abin da zan yi karatu a kai suna gefe yanzu wannan nawa ne zan ba shi amsa tukunna domin in mafaɗin magana in ka faɗi magana ka san me zai fito a bakin ka to baka san me za a mayar maka ba. Me za a mayar maka ba gaskiya ne. Daidai eh, da shi. In gaya ma ni ba izala ba ne in ka mun dukan tsiya zan ma da ruwan hujja amma. da ruwan hujja kuma ya dana ka magana in kuma ka isa ka ci gaba da magana a kaina in kai awa ɗaya wallahi na ma awa goma ka san zan iya in mm. kai awa ɗaya na ma awa goma wallahi tallahi ina ragargazan ka ina da gargajiyancin ka a danna shi sarki zaki masha Allah a danna mun shi yake kira cewa wai a kama mu to amma ai kamu shine bako ni sau nawa ake kama ni shi ne bakon kamu wanda idan aka kama shi ma zai fito ma abin da ya faɗa ma ce ya janye saboda matsoraci ne ya fito da singileti matsoraci ne ni ka taɓa jin duk kamun da aka yi mini ne wajen kusan wata biyu ba ma shine na farko ka taɓa jin magana na faɗa na janye ka taɓa ji na janye ka taɓa ji to kuma ni da kake cewa kama ni kai ne bakon kamu kai ne matsoraci kai ne ana kama ka ana dan zare maka idanu ko aka dan maka bulala ko aka dan rabke ka za ka zo ka fito ka bada hakuri in ka ta waje na zo na bai wani katon hakuri ko magana faɗa na janye ai mutane suna fahimtar waye yake yi don Allah waye matsoraci waye ba matsoraci ba mutane sun gane wannan ba wa da ku rikitar sau nawa aka kama ni ni ina ne ba kai ni ba sai idan ka tawaje na wata magana da zo na janye sai ba kara min karfi ni in aka kama ni ma karfi ake kara mu cewa abin da nake daidai ne kuma magabatan ma haka suke don kan nan shi da yake cewa malam jafar da albani sun yi mutuwa kamar mutuwan kare amma duba wanda ya daga hankalinsa ba wanda ya damu saboda an san yadda kwakwalwarsa take ba wanda ya ce a kama shi kai mutuwan wannan ma usman buda din nan akan matsalar iyaka na abudu iyaka na su me ya faɗa yace bai shahada ba yace an kashe banza ba wanda ya ce a kama shi ba wanda ya ce ma za ta shi hankali ba wanda ya ce amma kuma ni yanzu shi na kace wani ya kama ni to ba kama ni mana sai me kuma ni bakon kamu ne kai ne bakon kamu ina kama ka da ka fito da singileti kana ba da hakuri mu maganar da ka faɗa o da ma abin da ka faɗa ƙarya ne kake ba da hakuri in kuma gaskiya ne tsoro yasa ka janye kaga janye ba da hakurin ka ɗayan biyu ko dai ka san dama abin da ka faɗa ƙarya ne sharri ne kasafi ne yanzu da aka nuna maka ka janye ko kuma abin da ka faɗa gaskiya ne saboda kai matsoraci ne dama ba don Allah ka faɗa ba yanzu ka zo ka janye ai ɗayan biyu ne bai wuce hakan ne dole a samu ɗaya ko dai kai matsoraci ne ka faɗi gaskiya saboda tsoro ka zo ka janye ka bada hakuri ko kuma dama abin da ka faɗa ƙarya ne kasafi ne ka gaba da wuce haka ba amma oh, sarki zaki na ji shi bari ya ji ni kuma ni ba da ayaniya zan ba shi amsa ba saboda bambancin mu da su kenan da ilimi zan ba shi amsa zan ba shi amsa da sai na ruguje harshensa daga yau ba zai kuma maimaita irin wannan maganan a kaina ba mm. zan ba shi amsa a ilmance da littafi zan bude in ba shi amsa na eh. farko dai maganganun da ya faɗa shi ne ban san lokacin da na ce Jafar da Albani sun yi mutuwan kare ba mutuwan kare a ni ban ce sun yi mutuwan kare ba abin da nake faɗa kawai shine sun yi shahada nace ba su yi shahada ba wannan kuma ina kanta na'am sannan abu na biyu sarki zaki shine ka kaddara hab mu ɗauka cewan abin da aka zo aka ce an kama ni akai da DSS suka zo sai suka ce me laifi na sai aka ce ka ce alhamdulillah ka ce ka ce albanin banza aljafarin banza albanin banza akan annabi akan wannan ni abin da na san sun kira ni kenan na ce akan annabi albanin banza akan annabi jafarin banza sai ya ce sai suka ce wannan abin akan to wannan in ta kama so dubu in iyalan Jafar suka zo sai ce ko iyalan Albani sai ce to oh haka ne ku yi hakuri amma akan annabi Albanin banza akan annabi Jafarin banza wannan zan mai ta maimaita ta tashin kiyama ba abin da zai canza wannan wannan kowa ya san haka a wannan haka ne garanti wannan haka ne wannan haka ne sannan mm. kuma sarki zaki abin da aka ce na janye wai shin na janye akan wani abu ne na aƙida ƙwaya ɗaya wani abin da nake faɗa na ilimi na janye akai ko wani aƙida ne na janye akai akan sa ne kai fa abin da ake tuhuman ka an kama ka akan ka zagi manzon Allah ne sai kuma ka fito kana kuri kaga shi wani Allah shi a wurin shi ne shi ba banza bane akan annabi shi sa. yawwa shi a shi ba banza bane akan annabi haka yake tabbatarwa kaga shi yanzu maganan da yake yi ma'ana an kama shi akan annabi yana fitowa na zagi annabi ban tuba ba an kama ni abin alfahari ne wannan Allah na tuba hankali kana da kwakwalwa ka san me kake ka zagi annabi a ce an kama ka ka zagi annabi sai ka fito ka ce zagin da na yi wa annabi ban janye ba ina nan na tuba kuma kana gwada jarumta to amma eh. dai duk ko kama ni da aka yi da ciwon kuma an da ke ni ba wanda da ke na amma dai duk tsiyaye ban yi kwana 40 a gidan prison ba tare da barayi ko <laughs> ba taɓa kama dan haɗa da yan fashi da barayi ba ban yi kuma kwana arba'in a gidan yari kuma hmm. kai yanzu kai har kana da baki zan ɗauko hotonsa sarki zaki zan nuna maka a kwana uku da muka tuso shi a gaba wallahi sai da ya zamanto yayi kaman amai da gudawa ya rame rame ta tashin hankali kai ne yanzu ka bakin magana kai na dan nayi shiru kwana biyu na kyale ka mm-hmm. dan nayi shiru kwana biyu na kyale ka he da muka koma sa a cikin ɗaliban ka baka iya zama he ka sa face mask ko mm. oh, yanzu mun ɗaga maka kafa zaka sha ruwa shine ka dawo to zaka ga ka dawo fadar daga ni ba izala bane in ka min zan ma zan ma abin da baka taba ni ba ba za ka ƙara shawon magana a kaina ba in dai ni ne to amma sarki zaki ga abin da zan bashi amsa a kai to ya faɗa ya ce ni ne bakon kamu eh kama nan fito in ce na tuba amma duk wani malami su da malaman su akan gaskiya suke ba sa haka ba haka ya faɗa ba su da malaman su a kama su su fito su janye to bari mu duba malamansa mu gani shin an kama malamansa da aka kama malamansa sun fito sun karyata kansa sun janye an musu abin da ya fina wa muni bari mu gani a littafi a littafi yanzu za mu gani ibn taymiya an kama shi ya tuba ibn al an kama shi ya tuba ko bai tuba ba ibn kasir an kama shi ya tuba ko bai tuba ba an musu abin da ya fina aka sa su akan jakuna a cikin gari ana musu bulala fa ana kada su suna tafiya yadda kasan awaki gashi a littafi zan karanta masa in ya ji sai ya ji ya gane in ma koyi ne ga daga waɗanda na yi koyi akwai babban malamin tarihi hmm. wato wanda aka fi saninsa da ashek shahabuddin ahmad bin abdulwahab albakari annuwairi wanda ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku rayuwansa ɗaya da ibnu taimiyya abokin ibn taymiya ne tare suka rayu gari ɗaya suka rayu suka tashi suka yi komai tsakaninsa da ibn taymiya tsakanin rasuwansu da ibn taymiya shekara biyar shi ibn taymiya ya rasu a shekara ta 728 shi kuma ya rasu a shekara ta 733 kaga tsakanin rasuwansu shekara biyar to yana da babban littafi encyclopedia ne mujalladai da yawa wanda sunan littafin nihayatul arab fi fununil adab ya kawo a cikin wannan littafin nasa ga abin da yake kawowa yake cewa wa fi hadhihi sana fi yawmil isnain sadis min sha'aban a wannan shekarar ranar litinin shi daga watan sha'aban u'tuqila ash-shaykh taqiyuddin ahmad ibn taymiya bi qal'ati dimishq a wannan rana aka kama taqiyuddin ahmad dan taymiya aka kai shi prison din dimishq al-maharusa hasbal amri hasbal amri sharif al-sultani sarki a wannan lokacin shi ya bada umarni ya ce aje a kamo ibn taymiya kila atukila ma'ahu akuhu Zainuddin Abdurrahman tare da Ibn Taymiya aka kama Ibn Taymiya tare da dan uwansa Zainuddin Abdurrahman wa muni aminal fitiya aka a fitiya aka hana Ibn Taymiya ya dinga bada fatawa aka ce daga yau an dakatar da kai babu karatu an dakatar da Ibn Taymiyyah Wasu nasi bihi aka ce an hana mutane su dinga taruwa suna kewaye Ibn Taymiya Ibn al-Qayyim da ya tashi yanda ya kawo a cikin littafin ya tafi a albaitul maqdis masallacin kudus wanda yanzu yake muna Allah Allah ya yanto mana shi daga hannun yahudawa da ya je gurin yana bada fatawa sai ya hau kan mimbari sai ya ce ba a ziyaran kowane annabi haramun ne ka ziyarci kowane annabi kabarin kowane annabi ya ce daga nan zan juya ba zan ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba zan kuma ziyarci kabarin annabi ibrahim ibrahimul khalil ba mutane a lokacin hm. suka yi ta a kansa bayan sun yi ca a kansa ya sauka akan mimbari da ya dawo garinsa kasan dimishk da ya dawo garinsa kasan dimishk sai ya ƙara maimaita wannan magana da ya ƙara maimaita wannan magana sai aka ce a nemo shi aka nemo shi aka kawo shi gaban alƙalai da aka kawo shi da shi da su ibnu taymiya da almajiran ibnu taymiya ga abin da suka malamai suka rubuta wa katabu fi ma tatadammana wa katabu futiya tatadammanu ma sadara minhu malamai suka rubuta fatawa akan abin da ibnu taymiya ya faɗa na cewan almajirinsa yana maimaitawa ba a ziyarar annabi ba a ziyartar annabawa wa zakaru hadhihi almas'ala wa ghayraha suka ambaci wannan mas'ala na rashin ziyarar annabi cewa ba a ziyarar annabi malamai suka ce ga abin da ibn taymiya ya faɗa daga farko sai suka ce fa aftal ulama'u malamai karan kaf a lokacin suka ba da fatawa bi kufrihi hmm. cewa ibn taymiya ya zama kafiri kaga anan sun dace da ibnu taymiya shi dr jaki ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam an kai ka prison shi ma ibnu taymiya ya ce ziyaran annabi babu kyau ya hana mutane ba su je su ziyarci annabi ba annabi bai da abin da zai musu ba sa bukatar taimakon annabi malamai suka ce ibnu taymiya ya zama kafiri kaga sun zamanto fiska biyu a jikin kwabo daya to bayan an yi wannan an kawo ga abin da alkalai suka ce fa shara qadil qudat badruddin muhammad bin jama'a ash-shafi'i bi itiqali ta al-mazkur babban alƙalin nan ibnu jama'a sai ya ce to aje a kama ibnu Taimiya a kulle shi sima bi itiqalihi farasama bi itiqalihi wa man'ihi min al-futiya yace daga yau an kulle ibnu Taimiya, ba za a bar ibnu Taimiya ya dinga bada fatawa ba wa mana'a nasu min ijtima'i bihi yace daga yau kar jama'a su ƙara zuwa su taru su ji karatu a wajen ibnu Taimiya? wa an addaba man huwa alamu utaqadihi haka duk wanda yake da aqida irin ta ibnu Taimiya shi ma a kamo shi a ladabta a hukunta shi bayan an yi wannan sun maɗala qadil qudat al jama'atun min ashabi taqiyuddin fi yawmil juma'a ar wal 20 min shahri min ash-shahri ila madrasat ɗaya daga cikin alƙalai sai ce a nemo mai almajiran ibnu taymiya wanda ibnu taymiya yake koya musu wannan shedanancin su ma a kamo da aka zo aka kamo su suka taru a makarantar adaliya wa kanu qad itaqalu bi sijni qad utiqilu bi hakim almajiran nasa dama an tara su a wani prison na sarkin garin sai ya mm. ce adda'a alal imad ah, isma'il ibnu kasir wanda aka fara kira na farko aka kira ibnu kasir aka kira shi shi ibnu kasir din nan shine sirkin jamaluddin al-mizzi aka kira shi aka ce ga laifin ka kace inna taurata wal injila lam yubaddala wa annahuma kama unzila kace da at-taura da injila ba a canza su ba yanda suke din nan haka suke ibnu kasir sai ya ce fa ankara sai ya musu ya ce wallahi ni ban faɗa ba ni ban faɗa ba to kaga ashe idan ka zo kana zargi na kai ya dakta himaru ka zo kana zargi na da cewa na fito na yi magana na janye farkon wanda ya fara magana ya janye malamin ka ya faɗa ya ce attaura da injila ba a canza su ba su canzu ba da aka kamo shi aka kawo shi gaban alƙalai sai ya musanta sai ya karyata kansa sai ya ce wallahi ni ban faɗa ba waye wannan malamin ka ne ibnu kasir kaga magana na farko kenan magana na farko sai ya ce wallahi ni ban faɗa ba fa shahida alaihi bidhalik fa shahida alaihi bidhalika shaidu suka zo suka ce wallahi ya faɗa fa duriba bidurra aka kawo bulala irin na gidan sarki aka zane shi aka yi mai bulala wa ushira aka sake shi a cikin gari ana nuna shi wa mutane ana cewa kun gawa ne kun gawa wani almajirin ibnu taymiya wa udlika sannan aka sake shi bayan an gama wannan sai aka ƙara kiran wasu daga cikin almajiran ibn taymiya daga cikin su akwai abdullahi iskandari akwai as-salah al-kutubi da wasunsu su ma aukan wasu abubuwa da suka faɗa su ma aka zo aka zane su aka yi yawo da su a gari ana nuna su a gari na ƙarshe daga cikin babban almajirin ibnu taymiya da aka kira shine ibn al-qayyim wanda ibn al-qayyim yanda suka faɗa alakarsa da ibnu taymiya atba'u li shaykhihi min dhillihi ya fi inuwan ibnu taymiya bin ibnu taymiya dan eh. an ce ibnu taymiya ana cewa ibnu taymiya zaka ji an cewa ibnu al-qayyim to bari ka ji ibnu taymiya da aka ibnu qayyim da aka kira shi aka ce ga abin da ka faɗa wadu liba shamsu ash-shamsi ibnu al-qayyim imamu al-madrasa al-jawziyya wasu ila amma sadara minhu fi majlisi wa'azihi bil qudsi wa nabulsa aka ce ina abin da ka faɗa cewa ba a ziyaran annabi bai kamata a ziyarci annabi ba a garin Qudus da Nabulsa fa an zalika sai ya ce wallahi ni ban faɗa ba kaga matsoraci na farko ba ni zaka fara tarki ba malaman ka ne matsorata su suke faɗan abu sai su zo su ce kuma babu su ce ba su faɗa ba kaga matsoraci na farko fa an kara zalika sannan fa shahida alaihi man hadara majlisaihi bima talaffaza waɗanda suka halarci majalisin nasa suka zo suka ce wallahi ya faɗa mimman kana katta wajja min uduli dimishki li ziyarati baitul maqdis daga cikin adalai wanda suka ziyarci baitul maqdis a wannan shekaran da yaji suka ce a gaban mu ka faɗa fasabata zalika alaihi haka da ya tabbata cewa ya faɗa ba bidurra aka kama shi aka zane shi wa ushira ala himarin aka dora fiskansa yana kallon abin nan din jaki yana kallon duburan jaki haka aka dora shi akan jaki aka sa fiskansa yana kallon duburan jaki ana yawo da shi a cikin gari ana zane shi ana mai bulala ibn al-qayyim almajirin ibn taymiya wa ushira aka shaharanta shi aka yi mai wannan sannan aka je aka ajiye shi da shi da ibn taymiya a prison daga baya bayan yayi watanni shi aka sake shi aka bar ibn taymiya a ciki to idan da wanda zaka zo ka zarga matsoraci mu ba ma fitowa mu faɗi magana mu janye ga malaman ka sun fito sun faɗa sun janye kuma shaidu sun tabbatar sun tabbatar sannan an fito an dora su akan jaki ni ba dora na akan jaki ba an musu bulala ni ba mun bulala ba a na fito da singileti son gani na kake da singileti yanzu ma an ka kalli jiki na gata nan kana hango ta ka kalla sannan kana son ganin ta ma karara tafi gurin da nake training ko nake zuwa motsa jiki gym da mm. nake zuwa motsa jiki ko wajen kwallo zaka gani da singileti available je ka zaka gani a kana zuwa ka buga kwallo ka duka a sosai ko sarki mutum ya zauna a wannan zamanin haka a'a ba sha Allah ai kana zuwa arba'in sai kaga ka rugubi dole ne mm. da motsa jiki don kana son gani na je ka zaka gani mm. <laughs> ba wani matsala bane dan matsal da gani da singileti ya kai ibn al-qayyim da aka dora shi akan jaki fiskarsa yana kallon takashin jaki ana mai bulala gashi a littafi na karanta maka mm. sannan kuma alhamdulillah ka kaddara abin da na faɗa nan ka kaddara abin da na faɗa din nan ni fa magana ne kawai akan Jafar da Albani kai kuma magana akan Annabi kai kai da kai magana kan annabi kace ba za ka fito ka tuba ba a kaddara na yi laifi sai na fito na tuba me Allah yake so inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tuba kai kuma ka zagi annabi kace ba za ka fito ka tuba ba to bar wannan sarki na'am ibn taymiya ibn taymiya ba ka ji ibnu qayyim ba ya kwantar da hankalinsa hmm. tuba bari ka ji ga ga wanda ya fara tuba ibnu taymiya kaga wannan dishe gantakan cewa Allah yana da jikita Allah da mai da Allah mutum da mai da Allah jiki ibn Taymiyyah ya rubuta da alƙalamin sa ya tuba mm. da bai bulala aka sashi a gidan prison ya rubuta ya tuba yawwa to amma abu ɗaya muke ka san biyan suna wallahi ƙarya ne bai tuba shikenan ku zo ku gaya mana bai tuba ba har yanzu yana nan a mujassimi mai mai da Allah jiki yana nan a arnansa bai tuba ba mu sani in kuma ya tuba ku tabbatar mana amma mu dai ga abin da malamai suka gaya mana cewa ya rubuta ya tuba daga ciki malaman da suka rubuta ka duba littafin ibnu hajar mai suna ad-durarul kamina fi ayanil mi as-samina littafin nan na imam ibnu hajar al-asqalani juz'i na ɗaya shafi na 148 ka duba ya kawo kissan tuban ibnu taymiya da hannunsa tuba ibn malaman ka ne suke faɗan magana su janye ni ban faɗi wata magana na janye ko ɗaya kai ba gaya mun maganan da na faɗa na janye an zo an ce a ah, suwana suwana an ce iyalansu ka taba su ka ba su hakuri to ku yi hakuri shine shine janyewa me na janye ka kawo min wani aƙida ƙwaya ɗaya wadda nake faɗa wadda na sauka kanta magana aƙida ake yi kawo min aƙida ɗaya ko wata magana ce suka faɗa ga hankali a kanta ba maganar salatul fati ba sarki zaki na'am na'am na'am na fito na janye ina nan akan da daram ram hmm. ba dogayen gemunan Najeriya kaf sai da suka yi hudu ba akan wannan maganan da ne akan Satul Fati. Duk wani dogon gemu a Najeriya da yake kan mimbari da dangalallen wando da ya hudu ba. An ce Salatul Fati ta fi salati kaza. Na kuma fito na ce ina nan na faɗa. Wannan maganar ban janye ba sai wata na ga janye kuma kuma maganar nan da hujjoji da na taka da dalilai da na bayar har yau kun kasa karewa kun kasa rusa dalilan da na kawo kai baka ji kunyan fitowa ka ce siyasa ta fi sallah ba. baka ji kunyan fitowa ka ce jefa ƙuri'a ya fi aikin hajji ba baka fi kunyan baka ji kunyan cewa aje a yi zina ya fi a zauna da jahilci ba baka ji duk waɗannan maganganun suna na littafin ka baka ji kunyan iyayen annabi suna wuta ba duka waɗannan a gurin ka annabi bai fi kowa ba amma saboda munafurci na Bawa ya ka fito an ce kalman da ta fito daga baki annabi kai ka faɗa kai ka faɗa salatul fatihi na daga bakin manzo Allah ta fito sai yasa na bata wannan darajar to amma kar mu shiga wani guri bayan ibnu hajar ya kawo wannan sarki zaki na'am akwai babban malamin nan shahabuddin nuwairi wanda na kawo kissansa yanzu ya faɗa abin da aka yi wa ibn alqayyim da ibn taymiya a cikin wannan littafin sa ne hayatul arab din juz'i na 32 shafi na 115 zuwa na 116 ya kawo kissan tuban ibn taymiya waɗannan wannan shahabuddin din tare da ibnu taymiya suka rayu tare da oh. ibn taymiya suka rayu kaga baka isa ka zo ka karyata ba kamar ni ne sarki zaki yanda muke rayuwa da kai bayan shekara ɗari in na zo na ce na rubuta sarki zaki ya ce kaza ko kai ka rubuta abul fatih ya ce kaza wani sai ya zo bayan shekara ɗari ya ce ƙarya ne abinda sarki zaki ya rubuta kan abul fatih ba daidai ba ne. zai kama wannan. Mm, mm, to mm, wannan abokin ibnu taymiya ne. shahabuddin annoyed sannan daga ciki wanda suka kawo <coughs> akwai ibnul muallim al-qurashi wanda a cikin littafinsa na jumul mutadi wa rajumul mutadi ya kawo wannan kisan tuban ibnu taymiya din a ƙarƙashin ta ma sai da ya kawo signature signatures na malamai waɗanda suka halarci wajen da ibnu taymiya ya tuba din bayan an kawo ibnu taymiya ga abin da yake faɗa yace alhamdulillahi alladhi alhamdulillah inji ibnu taymiya yace alhamdulillah godiya ta tabbata wa Allah allazi ataqiduhu abinda ni na kudirce yanzu annal qur'ana ma'anan qa'imun bi zatillahi qur'ani wani ma'ana ne da yake tsaye da zatin Allah wahuwa sifatun min sifati zati hil qadimal azaliya qur'ani sifa na zatin Allah wacce take da daddiya wahuwa huwa gairu makhluq qur'ani ba halittacce bane wa laysa bi harfin wala sautin sannan qur'ani ba harafi bane ba sauti bane da ibnu taymiya aqidansa shine Allah yana magana da sauti da murya da aka kulale shi aka ciro shi daga gidan prison sai ya tuba to Dr. Jaki kaga mai tuba kenan aka aqidansa yace katabahu Ahmad ibn Taymiya wanda ya rubuta wannan abun ya tuba shine ibn Taymiya yace wallazi ataqiduhu abinda ne yanzu yanzu ni nake itikadi min qaulihi akan fadin Allah ar alal arshi ai ka san mun taba yin karatu akan ar alal arshi stawa to barka ji yanzu yanzu ibn Taymiya sai yace annahu alama qalahul jama'a ina tare da waɗannan malaman da suka yi min raddi din na sauka daga kan aqidan nan da nake annahu laysa ala haqiqatihi wa zahirihi ma'anan arrahmanu rahmanu alal arshi stawa ba akan haƙiƙansa yake ba ba akan zahirinsa yake ba yanda yake faɗa da ya tuba hmm. wala a alamu kun hal muradi minhu ban san haƙiƙanin abin da ake nufi da rahmanu alal arshi stawa ba tafwidi kenan da kuma yana kiran masu tafwidi yana kiran tafwidi ta jihili yace ballaya, alamu, ya'lamu zalika illa Allah ba wanda ya san wannan sai Allah ka hu Ahmad ibn Taymiya sai ya ce wal qawlu fil nuzuli kal qawli fil istiwa'i akan hadisin Allah yana saukowa shi ma mun yi karatu ko mun kawo ra'ayoyinsa eh, ya tuba ya tuba ya mai da ilimin gurin Allah yanzu abin da yake faɗa akan hadisin saukowan Allah shi yake faɗa akan istiwa'in Allah ya tuba sai ya ce ƙulu mm. fihi ma a ƙulu fihi ina faɗan abin da nake faɗa akan sakko wannan irin abin da nake faɗa akan istiwa'i wala a a'lamu kun hal muradi ban san me ake nufi da saukan Allah ba balla ya alamu zalika illallah. na yadda ba wanda ya san wannan sai Allah walaysa ala haqiqatihi ba akan sa yake ba wa zahirihi ba akan zahirinsa ba katabahu ibnu taymiya ahmad ibn taymiya ibnu taymiya shi ya rubuta wannan to kaga yanzu sarki zaki Mm. ka fito kai da tijaki ka ce kai ba ku faɗan magana ku janye da ku da malaman wa aka taɓa jin yayi magana ko ni ko malamai na sun yi magana sun fito sun janye yanzu na kawo malaman ka da suka janye sama da guda biyar na kawo ibnu taymiya na kawo ibnu al na kawo ibnu kasir na kawo wana wana wana da aka lissafa sama da guda biyar yanzu na lissafo su sun yi magana duka da suka ji bulalu sun janye kuma akan aƙida ni kuma ka gaya mun wata magana ina challenge wata magana ta aƙida guda ɗaya wanda aka faɗa aka ce mun gashi aka mun barazana na janye shi guda ɗaya wata maganan aƙida kai kuma an kira ka ka zagi annabi aka ce ka duba ka ce kai kana nan har yanzu kana alfahari ba za ka janye daga zagin annabi ba kuma ba wai cewa muke sarki zaki abin da za su samu mu janye da abu ɗaya ne in kana ganin akwai wata magana da kake so mu janye da abu ɗaya za ka samu mu janye ka san me sarki zaki me kenan abin da muka faɗa ya zama na mu da hujja sai ka kawo mana hujjar da ta fita mu nan kan za mu janye mm. sun kuyawa gaskiya a wajen mu sun kuyawa gaskiya ba wani abu bane dole ne normal ne ka ku yawa gaskiya normal ne ka faɗi wata magana sai ka zo kaga gaskiyar da ta fita ka in kai girman kai wa Allah kake girman kai domin gaskiya shine Allah alhaqqu huwa Allah sun kuya wa gaskiya shi kuma yanzu a maganar da ya faɗa na cewa baya son neman taimakon annabi da yake cewa bai janye ba ƙarya yake ka lura yanzu in ya zo cewa ka taɓa jin ya maimaita ba ni neman taimakon iyasi ba ni neman taimakon tijjani ba ni neman taimakon abdulkadir in ya zo wajen da zai faɗa annabin sai ka ji ya ce sai ka ga in ina ya kama shi to ai maganan da na faɗa da annabi ma na ce baya iya maimaita abin da ya faɗa da mun ritsa ɗan banza mun sa mun tale shi mm. baya iya gaya wa annabi abin da ya faɗa da kuma sannan gashi kai yanzu kana musu sarki zaki ba kwanan da ya fito yi magana akan yan uwanmu da aka kashe aka kashe a tudun maulidi ba sosai haka an yi haka ya fito yayi magana a kansu ya fito yace sun mutu gurin bautan inyas gurin shirka gurin bid'a da aka rutso shi bai fito ya janye ba ya je ya janye har ya musu addu'a ba ya kira su kuma da yawa har ya musu addu'a kuma bayan ya musu addu'a shi wannan ba fa ba fa hannun hukuma bane Kawai matsa ne ya ji na mutanen gari ya fito ya janye. To ya ga mun wani ƙadiyyar ilimi da na tsakko guda ɗaya na ji matsan mutane na janye. In kana son janye sai dai kawo min ilimin da ya fi nawa. Mm. Amma in ka ɗebo ka kawo ina ba da misali da ƙadiyyar nan ta sa fati in ka ɗebo ka kawo zan ɗauko akwai a littafin gidanka. Akwai a littafin gidanka zan ɗauko in karanta maka malamai sun yi magana. Baka isa ka yi ba inda za ka yi da ni. to wannan shine kaga haka ake aje ilimi kaga kwanan nan ka faɗi magana kai kanka ka janye da haka magana sai na zo na faɗi magana akan ko wani Jafar ko Albani sai aka zo na janye to in na janye sai me na janye akan aqida na ne na janye akan aqida na ban janye akan aqida ba ballantana maganar da na faɗa na ce wai akan annabi wanan banza akan annabi jafarin banza akan annabi albanin banza wannan ina kanta ban janye ba na zan ƙara faɗa in sun fito ka taɓa mana iyaye zan ci Allah ba ku haƙuri ku yi haƙuri ku yi hakuri zan ƙara baku hakuri amma dai magana tana nan akan annabi jafarin banza akan annabi albanin banza akan annabi kowa ma kowan banza kowa ma kowa ma kowa ma eh, akan annabi dai akan annabi alhamdulillah ni ni ni naji an je an cire min riga akan na ɗaukaka annabi kai kuma an kai ka prison akan ka zagi annabi ni he na fito na <laughs> fito wanda aka yi musu abin suka je ya taba su na ce ku ya kai kuma akan annabi kace ba za ka janye ba da ni da kai waye waye waye waye fajiri waye tataccen makin annabi dan iska kai ne mm. to sarki dan haka kaga ya ce ina ta faɗan a kama shi ko to ka danna mana bidiyo na biyu ya karyata kansa wanda suke cewa a kama shi ni ba ni na faɗa ba da bakinsa zai karyata kansa ka san mutana kidi ne wawa ne zai yi magana yanzu ya ƙara faɗa danna shi ya karyata kansa ni ban warware kansa kan maganar da yawa eh da na bidiyo na biyu zai faɗa da kansa zai faɗi wanda suka ce a kama shi ni ba ni bane zai faɗa wanda suka sa a kama shi ni ba ni bane faɗa da na shi kai wannan saman da aka kawo mun yau da hannun kungiya a ciki suka kai gwamnan suka baro ko ba kai suka yi baro ba kuma wallahi wannan faɗan ba zai ci nasara ba aikin banza yake yi wallahi tallahi na rantsuwa ba zai ci nasara ba yana wahalar da kansa ne kawai nan gani nan bari yana wahalar da kansa ne wani shine na ga kawai yana wahalar da kansa ne abin ya fi ƙarfinsa. To yanzu ai kaga sarki ya faɗi waɗanda suka je da hannunsu za a kama shi ko? Na'am, ya To me ya juyo kuma yanzu abin ya dawo kaina? Ni na sa a kama kai na ne maganan kawo gurin da nace ina kiran gwamnati gwamnati zo ki kama Idris a yanzu. Mm. Bayan kadiyar da muka sa dai da a bayan mun kira gwamnati lallai ta yi maganin ka ta kuma yi. Mm. Sati ɗaya kwana arba'in da nawa duk kayi? Mm. wannan babu shakka to amma yanzu da ka zo kake wannan magana ka juyo da bindigan ka kaina da na makami na ina gani cikin eh, mimbari hutuba wani ya masa ƙarya kenan so ka san da ke yawa ka san haka yake yana karban magana kawai uzun ne huwa uzun eh kawai yana karban magana ne da abin da ya ji yadda yake to amma sarki zaki ina da sako biyu a nan kafin mu shiga jama'a su yi hakuri har yanzu ban shiga cikin karatu ba wannan duk a mukaddima ne <laughs> ina da sako guda biyu na'am Sako na farko shine wannan mutumin sarki zaki. Tolo Da ya shiga yin magana har wani guri ma ina da bidiyon sa da yanda ya kira lokacin da suka zo suka yi a taron hazabu na garin nan. Eh. Lokacin da ya taro mutane kafin ya zo su su wargaje mu gane cin balangu suka zo ba annabi suka zo karewa ba ba gaskiya suka zo karewa ba ya yi maganganu wanda a kan mimbarinsa har ana kiran sunan mu ana tsine mana ana kiran sunan iyayen mu ana zagin mu Na'am. To gode wannan ba laifi. A sakon da nake bayarwa da Allah sarki zaki ka san kwanan nan izalan Jos sun gayyace shi mukabala haka ne? Eh eh haka ne, haka ne. Yawwa da suka gayyace shi ya ba da hujja cewa a ya ce ya zan yi in je wannan guri sun sa mun kujera ni kadai kuma alhali ba kujera ɗaya suka sa mai ba gurinsa aka ware mai kujeru sun fi biyar da shi da mabiyansa. Sosai. Kujeru sun fi biyar. Ya makale da cewa shi bare je ba kalan a shaƙe shi. na biyu kuma ya fito ya ce wallahi ma'aifiya na mata ta ce in naje bata ya ce ma'aifiya na mata ta ce in naje bata yafi ba ma'aifiya na mata ta ce in naje bata yafi ba ya fito ya faɗa ga ko <coughs> na abu ya faɗa haka na to ya kwantar da hankalinsa da Allah hmm. muna roƙo sarki zaki ya kwantar da hankalinsa yanzu ni ina sa muƙabala akan batun da yake cewa baya son taimakon manzon Allah din nan don Allah da eh. annabi ya kwantar da ba a multifafon za a yi ba ballantana ya ce za a shaƙe shi a ya zauna gidansa ballantana ya ce ba a ajiye wa mabiyansa kujeru ba mukabalar da nake gayyatansa a nan fejin na ka yau uku ga wata yau ranar yaushe ne yau ranar yau yau yau uku ga wata yau monday ne ko yaushe ne yau laraba yau laraba i mean to eh. zuwa wata ranar laraba sarki zaki na'am dalla da annabi ya zo ina gayyatansa shi ya kuri karamsa sati uku saboda a shirya da kyau kasan to ya shirya ya eh, eh. shirya daga nan zuwa sati uku sati amma amma eh. in sati ɗaya ta yi za mu zo mu ce bai zo ba a tuna eh amma sati uku za a tuna mai ina kaga a nan a ɗakin matansa yake a falansa yake daga shi sai kowa ba zan iya sa hannuna ta cikin sikirin in shaƙo shi ba ah, ballantana ya ce za a shaƙe shi haka ne don haka muna gayyatansa muƙabala ya zo ya zo don ya rasu yan layi sannan ko ba na son wasu yau uku barin duba date mu gani yau uku ga wata yau ah, uku ga wata ah, eh, yau uku ga wata to sati eh. uku zai je zai je 17 17 ko a ah, zai je 24 24 ko sabu yawa eh. kara kai shi 17 saboda 17 ka san yau an gayyace shi a kotu ya ki ji to alƙalin ya ce ya daga zuwa nan da sati biyu on 17 shi ma za mu gani za zai yi wa gwamnati taurin kai ne zai je ko ba zai je ba. Isa mu sa kan 24 ga eh, watan January insha Allah. To duniya ta san wannan. Hmm. Ah, abin da nake so in faɗa dan sarki zaki ba wasu daga cikin wawaye wanda suke wai da sunan jahilan ɗalibansa. Da ah. za su fito su yi magana kaina ba sa magana na. Shi da yayi magana a kaina ya gwada maka kai baka isa ka yi magana a kaina ba shi abokin tattaunawa na. Ya riga ya yi magana a kaina shi abokin tattaunawa na nan da sati uku muna jiransa ya zo. Insha Allah ashirin da hudu. yau nan da sati uku amma duk bayan sati ɗaya mun tuna mai za mu eh, sa ido a ɗakin ka roƙon da nake so zan yi guda ɗaya shi ne. Mm. wancan karan da idalan jo suka gayyace shi ma'aifiyansa ta ce kar ya je in ta je bata bai yafe ba to a nan zan roƙa tare da girmamawa mamanmu muna roƙon ki mamanmu mm. yanzu ɗanki ba shaƙi shi za a yi ba a social media ne ki bar shi ki yafe masa ya zo mukabalan nan don mm. girman Allah ki yafe masa maman mu muna roƙon arziki mm. kar ki ƙara cewa in ya zo ba ki yafe ba muna wannan roƙon arzikin maman mu du Allah du annabi ki bashi ya zo a tattauna da shi in na ceto ne a cece shi in na ceton wasu ne ya ceci wasu mu gane cewa baya neman annabi ya zo ko da ma bai ce bata ce kai kai zo eh kai yi ba wai kai je bata ce kai yi ba yawwa bata ce kare ba kare je to alhamdulillah eh. to muna roƙo arziki a wajen maman mu saboda ka san mutane ne daga kawai dan misali kana wannan yake dinga gorewa marayu ai kai ana taba ka shine kawai daga an raruko ka lokacin da zaka yi tsokana maman ka bata rike ka ba he an raruko ka an biyo ka da gudu zo a zauna a maltifafa sai ka mama na ma ta ce kan naje haka ake yi saboda Allah kai kadai ne mai mahaifiya mm. ba kai kadai bane mai mahaifiya he ka bari fi sabilillah wa rasulihi a zo a zauna ba wani shaki ka da zai wa zai shaki ka in ka gada abin da ya shaƙe ka ruwan hujja ne ya shaƙe ka mm. wannan shine maganar da muke da haka muna gayyatar sa fejin sarki zaki muna sa ido mu gani kan batun rashin neman taimakon annabi ya zo ya mana bayani ya zo ya mana bayani wannan kadiya na ɗaya kenan kadiya na biyu sarki zaki da zan rufe wannan kadiyar da ita ita ce kadiyar wato anan yana da kyau maganar da ya faɗa ya ce mun fito mun ci a kama shi to mu ba mu fito mun ci a kama ka ba amma muna kiran a wannan gaban ma'ana bayan wancan da muka ce a kama kai yanzu dai ba mu ƙara fitowa ba to amma muna kiran gwamnati a nan nake kiran mai girma gwamnan jihar Bauchi wanda Allah tabaraka ta'ala ya ɗora masa nauyin kula da mutane a wannan jihar da nauyin kula da lafiyansu da zaman lafiyansu da abin da duk zai kawo musu barazana da kuma jami'an tsaro da suke wannan jihar na garin Bauchi su sani in suna neman barazana hakikanin barazana to ga barazanan zaman lafiya dan wallahi ina rantse maka da buwayar Allah sarki zaki Muhammad Yusuf bai yi abin da wannan mutumin yake yi ba eh eh gaskiya ne ka bi maganganun Muhammad Yusuf wasu gurare zaka ga akwai nutsuwa a ciki wasu gurare akwai nutsuwa wallahi tallahi Muhammad Yusuf bai zamanto barazana ba kafin ya kai ƙarshen rayuwarsa wallahi bai zama barazana irin yadda wannan bar mutum ya zama barazana ba sarki zaki a hankalce in dai kana gari zaka iya zuwa kai threatening din number one citizen a state ɗinka kaman governor ka fito kana magana akan governor wallahi in ka kashe ni ba za ka kwana ba ina mutuwa za ka mutu to in za a yi wa gwamna wannan barazanan yani ya kuma sauran mutanen gari gaskiya wannan wannan magana sama bai kama batun mutuwa me ya eh. kawo batun mutuwa yaushe gwamna ya budu baki yace ce gwamna fa maganar da ya sarki zaki akwai maganar tana nan ka turo mun magana ɗaya ne bai cewa malamai ya kamata su kiyaye mutuncin juna su hmm. kiyaye alfarma a daina zage-zage a daina cin mutunci a daina sukan wannan da sauransu to amma zaka gane malamai kuma gara ku sani cewa nauyi ne akan ku wani sa'i an ce dole sai ana linzami wa zuciya dole sai an kai zuciya nesa ƙungiyoyin nan da ake da su na addinai ko kuma na addinin musulunci a jihar bauchi dole ne in ɗauki wannan dama in kira ku don allah a zauna lafiya a daina nuna yatsa wa juna ko a dinga hawa mambari ana kiran sunan shugabanni ko kuma ma malamai ko kuma dattabai ana zagin su wannan ba daidai ba ne saboda kuwa abin da muka sani kamar yadda aka zayyana wa'azi a nan ba a kira sunanmu ba amma mun san da mu ake yi to wannan ne zai sa mu gyara ba tozartawa da cin mutunci ba to akwai malamai masu yi to hmm. sarki zaki da Allah mai lafiya wannan magana duk malamin da ka kawo in zai yi nasiha saboda Allah iya abin da gwamnan nan ya faɗa iya abin da zai iya faɗa kenan kenan gaskiya ne iya abin da zai iya faɗa kenan kuma bai kira sunan kowa ba yanzu wannan maganan hatta kai ka ji batun kisa a sam sam sam. aka fito kana cewa in ka kashe ni zaka zaka yi kaza yanzu a kaddara sai wani abu ya samu gwamna waye suspect na farko da za a kama a sosai a wallahi kai za in kai ka kawo batun mutuwa kai ka kawo batun mutuwa ka eh. gani to yanzu don Allah sarki zaki abin da muke so mu cire shi ne in dai za a iya yi wa gwamna barazanan mutuwa to me tsammanin ka da mutanen gari kuma da zaman lafiyarsu in dai wannan mutumin zai iya yi wa gwamna bara number one citizen a state ɗinsa wanda duk wani security na state ɗin yana karkashin sa ana mai barazanan mutuwa ya kuma wasu kuma abin da yake rudansa barin ba shi shawara a nan yana da wauta wautansa kuwa sarki zaki shi ne. don Allah mutane su yi lissafi da wannan shi dutsen tanshi din da Sheikh Ibrahim Alzazzagi wa ya fi ƙarfin mabiya a duniya da Najeriya. Ba haɗawa ba Ba haɗawa ba haɗi. Ibrahim Sheikh Ibrahim Zazzagi da aka taɓa shi duniya he da ta motsa karan kaf. Sosai. Duniya he da ta girgiza. Amma gwamnati ta riƙe shi ta kama shi kuma ta taka shi ya taku. Da shi da Abdul Jabbar waye ya fi ƙarfin mabiya. shi da shi da ba shi da bai doka ba gwamnati ta rike shi ya ruku mm-hmm. inda yana da hankali zai gano gwamnati ba mai ja da ita sai Allah ita gwamnati karfin Allah ne in ka ga wani abu ya yadda gwamnati to ba ɗan adam ne leman kwaman gari irin ka sai dai gwamnati yar uwarta ta yadda ita wacce ta bi ta karfi amma ba mai ja da gwamnati duk tarihin gwamnatin duniya ka baka gani ba wani gwamnati da ta dan faɗuwa a hannun wani talaka sai dai eh, wata gwamnati ta bi ta karfi ta yi amfani da talakawanta ta kifar da ita to amma ka zo kana wannan inda yana da hankali gani yake kuma anan nake gabatar da nasiha na biyu na uku afuwan sarki zaki shine malamai da mu almajirai masu dawa dole mu ji tsoron Allah mu daina lura da abu biyu suna yaudarar mu lokacin da na zo na rike sifika idan na rike sifika na yi haka ina magana gani nake duk abin da na faɗa kowa yadda yake yi wannan eh. kuskure ne daɗin sifika sai ya zarce ya saɓe ni in yi ta maganganu kawai ba lissafi ba aunawa ba tantancewa abu na biyu shine za ka samu in ka ga tarin mabiya a gaban ka nazo zan yi wa'azi sai in ga tarin mabiya sai in zaci in sama za ta faɗo min waɗannan mabiyan za su sa hannu su tara saman ni in tsira eh. wallahi a gaya ma daga ran da za a rarime ka ba za ka ga mutum ɗaya a ƙofar gidanka ba duk watsewa za su yi su bakka haka ne duk watsewa za su yi su bakka eh. don haka dole mutane malamai da almajirai irin mu masu wa'azi a sa wa bakilin zami musamman lokacin da ake magana akan shugabanni ake magana akan gwamnati mutum ya san me yake faɗa ya san abin da zai je dau a baka zo kana magana wallahi in ka kashe ni ba za ka kwana ɗaya ba wallahi sai ya kashe ka kuma ya kwana miliyan in Allah ya raya shi ba kuma abin da zai faru wallahi zai iya zuwa yana cikin karatun nashi gwamnati ta sa a tsamo shi shi kadai a fitar da shi a yi mai abin da za a yi mai kuma ba za su iya komai ba Daka in ya ji wannan shawara ne, daka muna kiran gwamnati ta sa ido akan wannan bawan Allah. Ta sa ido a kansa ta sa ido, magana ta gaskiya. Domin ka ga kwanan nan maganar da ya fito ya faɗa cewa kwanaki ya kira mabiyansa akan yan ɗariƙu kana faɗa da yan ɗariƙu yana faɗa da yan ɗariƙu. Ya ce don haka makamai ku mallaka, bindiga ku mallaka, nukiliya ku mallaka, waye waye ya kira sunan wasu manya-manyan makamai ya ce jama'a su mallaka. To kaga in yana kiran a mallaki makamai. kuma ya mallaki makaman yana iya yi gwamnati barazana haka ya mu kuma wannan wajibi ne gwamnati ta sa ido a kai muna kira kuma muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya zaunar mana da state din mu lafiya ya bamu zaman lafiya ya bamu kwanciyar hankali albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mu Allah ya saka ko shugabannin mu da alheri mu addu'a muke musu mm. Allah ya ƙara musu sabati da da tabbatuwa akan gaskiya da haka sarki zaki a guje ka danna mana bidiyo na ɗaya wanda za mu yi ma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 a duba wannan littafin albani a tawassulu wa'uhu wa ahkamuhu shafi na 149 ga abin da albani yake cewa wa amrun salis albani ce abu na uku ya ce "Anna doktor ya ce kun ga doktor yana raddi akan wani malamin mai suna doktor Ramadan albudi wanda su wahabiyawan su suka kashe shi kadid da ashi daktar Ramadan Lubuɗi ya raya annan nabiya sallallahu alaihi wasallam afdalul khalaiqi indallah cewan manzon Allah ya fi dukkan halittu a gurin Allah a gurin Allah babu irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albani sai ya ce wa hadhihi aqidatul la tasbutu indahu illa bi nassin qat'i subut qat'i dalala ya ce wannan aƙidar ta cewa manzan Allah ya fi kowa ba za ta tabbata ba sai an kawo nassi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 Uthaymin sai ya ce aljawabu ga amsa allazi a'lamku ni dai abin da na sani in ji Usaimin min zalika akan wannan maganan annahu sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi adama kama sabata zalika anhu cewa manzon Allah shi shugaban mutane ne kawai Kamar yadda aka yi tabbatar da gare shi mm. wa amma annahu abdalul khalqi alal idlaqi amma ka ce annabi ya fi duk halittun Allah kai tsaye fala ya hadirunul ana dalilu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 to tunda suna da aqida ta wahdatul wujudi in kuma ce sayyidul wujudi <laughs> kun gane ko ba gane ba ne kun gane ko gane ba ne to wannan kalma kada ku yi amfani da ita ku bar ma yan bidiyar su je su yi ta yi nasu adu da Allah kar ku yi amfani da ita sabai ba su yi amfani da ita ba sukan ce wa manzo Allah ma sayyidul kauni suna faɗa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 la ra'ufur rahimun Allah mai jin kai ne mai yawan rahama ne Allah shine ra'ufu shine rahimu mm. Allah da ya tashi gaya wa manzo Allah sai ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahimun tafaddal zo dakta jaki zo ka gaya mana mm. Allah shine ra'ufu rahimu manzo Allah shine ra'ufu rahimu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 haka ka gane cewa wannan muhammadu ne na dana wancan wancan kuma shi wancan sosai kai baka haka na'am in fa yana da hankali kenan wannan qur'ani ne to sarki na'am akwai akwai bayin Allah da su ba komai bane ma a gurin Allah na'am ba ma musulmai bane Allah ya dauki sunansa kuma ya ba su kuma alqur'ani mm. tafi cikin suratu yusufa kalman suna almaliku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 fa'alun fa'alun wala amma yaf'al wa hum amma yaf'al wa hum yus'alun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da darajarsa da ƙimarsa da falalarsa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 to baka cika sharaɗin ba ne yasa malamai suka ce wannan ita ce raddin guda biyu ne wanda eh, abinda nake so a faɗa sarki iyayen annabi wai mushrikai ne ko yawa to kafin na zo nan mm. lallai na raju abinda nake so na faɗa sarki shine yau ga ta abinda muke faɗa ah, masu cewa sharri muke yi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 annabi ya taro waɗannan mushirikan aka tara su ya ce musu ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tunanin zan muku Mushirikan maka suka yi shiru sun san waye annabi sai suka ce khairan alkhairi ka mana anta ahun karimun annabi kai ɗan uwa ne babba mai daraja Wabunu bunu karimin dan dan uwa babba mai daraja kafirin maka annabi ya ce karya suke yi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 duk alittu ibnu taimiya ne albarkansu wa alamatu zamani kalman allama da muka ce ɗazu ana cewa Allah inda ka ta wa alamatu zamani wa tarjumanul qur'ani alamu zuhadi wa auhadul ubbadi qami'ul mubtadi'ina wa akhirul mujtahidina taqiyuddin abul abbasi ahmad bin shaykh al imam al allama baban ibnu taymiya fa shahabuddin abul mahasin abdul halim ibnu shaykh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 muka yafi mu da komai da komai wallahi sallallahu alaihi wasallam to ga maganan nan duk da kaji irin kwaban wannan duk wannan nakarwar da kai akan aya wai yakhrujuhum min az-zulumati ila nur alqur'ani ba ayar da tace yakhrujuhum yakhrujuhum dai min az-zulumati ila nur babu ita tun daga ba tun daga fatiha hannasi babu yakhrujuhum min az-zulumati ila nur in ka ce yukhrijuhum to wannan kam bai san bambancin kharaja yukhriju hmm. kharaja yakhruju da kuma akhraja yukhriju ba bai san bambancin ba na'am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 so za ko da mani maniyin ke aje saman yawa shine muke tambaya yayi mana jawabi oh, oh, oh, jama'a me ya faru ah ni gashi ina jin ka amma ba na mun dawo aha networking ya samu matsala da zo oh. eh yanzu she kana ji na ina jin ka amma ba na ganin ka ah ba na gani na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 Mm. sannan ya ce ruhun minan nuri ruhin manzo Allah ruhi ne na haske fi jisimin minal kamari Allah ya sa wannan ruhin manzo Allah din a jikin manzo Allah hasken jikin annabi ya fi hasken wata mm. Ya ce kahili ce nusjar fi aljumin juhuri a fi aljumin suhuri gashi sai na san yana faɗa Karar manzan Allah jikinsa haske ne ka fito ka musanta ka zama arni mm.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 Allahu akbar sai da Abu Hurairah yace na kalli wata yana cikin haske dan daren 14 yace in na kalli annabi na kalli farin watan ina son in ga wanne fa haske wanne yafi fi kyau yace fa idza bi rasulillahi ajmalu min al-qamar sai naga annabi ya fi wannan watan haske ya fi shi kyau mm. Sayyidina Hurairah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 Hmm. sarki ki taya ni irge zan lissafa maka waɗannan malaman da Allah ka taya ni irgawa Malik ya rawaito cikin muwaddansa hmm. mun samu nawa sarki zaki mun samu daya al-Imam al-Bukhari cikin sahihin sa nawa biyu Muslim cikin sahihin sa nawa uku Abu Dawud da lusi cikin musnadin sa nawa hudu da Abdurrazzaq sanani biyar cikin musannafinsa ko da hmm. al-Imam Ahmad shida da Al-Humaidi bakwai da Ibn al-Ja'ad takwas da isa bin Rahawaya rahawaya ko Rahawayi duka ana faɗa nawa tara duka cikin musnadin su sun rawaito al-Imam darimi cikin sunan nasa nawa goma al-Imam al-Bazzar cikin musnadin sa nawa sha ɗaya al-Imam nasai cikin as-Sunanul Kubra nasa nawa sha biyu Ibn Khuzaima cikin sahihinsa nawa sha uku ko eh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 ƙala manzo sai ya ce wa ayyukun misili a cikin kuwaye mutum irina wa ayyukun misili a cikin kuwaye mutum irina manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ya ce inna inni abitu yad'imuni rabbi yad'imuni rabbi wa yaski ina kwana Allah yake ciyar da ni yake shayar da ni falan ma abau da sahabbai suka ki an yanta hau an yanta anil wisali suka ki su daina abin da annabi ya gaya musu wa salabihim yawman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 insha Allah tabaraka wa ta'ala akwai wasu abubuwan nasa wasu daga cikin haukan nasa za mu ɗibo za mu yi masa raddi a kai insha Allah amma sarki zaki a bude mana waya ko mutum ɗaya ko biyu su ɗauka eh. insha Allah to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun ji karatu da shak yayi ah, alhamdulillah mun gode wa Allah za mu bude layi kenan kai da zaka kira kai kokari ka saya kan layi ah, abin da aka tattauna zaka ba mu amsa don Allah zaka tambaya ah, farkon kira ya shigo ah, amma na buhari za ka rubuta namba din mu yan ah, tiktok kuma za ku ku turo ah, eh, sunan shi nan link mu dauke ku kuyi tambaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki na'am kola ya sunan ka daga nake kira kana magana ne da Muhammadu Bamanga Mahmud Ayola. Ah, muryan nan. Da kai na gane. To malam baban gama kwana da yawa. gaskiya haka dai sarki sarki ina wa babban shehi na gaisuwa da fatan ya zo lafiya yana ji yana amsawa ka san wannan al'amarin na wahabiyawa eh. gaskiya dai alhamdulillah dai muna ta shan karatu koyaushe sabbin ilimi muke ta ji daga gun shehin wannan sai ya tuna min da karatu da maulana shek nasir ya yi a wannan shafin allah ya kara mai lafiya amin amin gaskiya ta ga sarki karatun da aka yi na rudanin albani eh allah karatun nan sarki a shigaba da shi <laughs> allah sarki na'am allah sarki na'am bayan muhimmancin karatun kuma sarki wata rana wallahi ina zaune ina dan duba wani littafi hmm. wasa'il wasa'il rusuli ila Shama'il rasuli hmm. na Shek Yusufu na Bahani. Mm. Wallahi sarki abun da ya ban ina karatu ban kai shafi ashirin ba. Mm. Sai na ce habba habba wahabiyawa ai ba kwa karatu irin wannan shafin shi yasa ba kwa son annabi wallahi haka zuciya na ta ra'ani. Ah, ba ba ba ba mobile generalize dai mu tsaya kan wanda ya yi magana. ka san ba gaskiya sarki abun akwai takaici ne yanzu kaman wani wanda ya mutu a Kano da yake cewa wai ya leka Kur'ani bai ga ayan da aka ce a so annabi ba mm, eh, muna muna sauka kan topic don Allah malam baban gaba boko bokan topic kan magana karatun da shayarwa da yi boko bokan topic ya kuri okay eh ga <laughs> kyale ka ga kyale ka ka shiga da wurare da yawa gaskiya sarki toni ina eh. da wani kira daya in eh. Allah kaga yadda malamanmu suka dage suka ga akwai wani mai mimbari eh. wanda yake maganganu ta nuna a wani iri ta nuna atanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbanka da sauran malamai a Kano yadda malamai suka yi amfani da damar da Allah ya basu suka kau da shi wallahi sarki ni a ganina a wannan zabani kujeran nan ta dusan tenshi ita ce shaidaniyar kujeran da ya kamata a kau da shi. Mm, mm, mm, Ina wa malam fatan alkhairi mun gode da karatu Allah ya wa malam lafiya. Abi abi mun gode Allah saka maka da alkhairi mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan TikTok. kola kan tiktok assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu alaikum assalam da Allah kowa zai kira shaya da mukan topic don Allah kan mu kan topic mu yi hakuri mu tsaya kan topic kowa zai kira don Allah assalamu alaikum kola kan tiktok ba ma jin ka bari mu ba da ba assalamu alaikum kola kan whatsapp kan tiktok ka kira mu shi kuma ka sa mu kan mute ya zama mu ji ka kola kan whatsapp assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu dan tiktok ba sai da ku kuna jin shi Ah barka kare kola ya sunan ka daga nake kira barka da waraka sarki zaki barka kare kola ya sunan ka daga nake kira alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to gyara kolin ka zo mun ba wani dama Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Malam Buhari nawa. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki barkan ku da wannan lokacin. Barka ka dai barka ka dai Malam Buhari nawa. Malam Buhari ya gida. Sarki Alhamdulillah ina muku fata alheri da kai da shehu. Muna amsa. Allah ya saka da alheri mun ji. Mun ji karatu na tsawon lokaci. Karatu kuma ya ɗau hankali sosai gaskiya. Na'am. sarki abin da nake so in ce a nan a takaice shine sarki maganan dakta da yake na wayannan kwanukan eh. tsakani da Allah akwai abubuwan tsoro da yawa a ciki saboda duk wanda ya san Najeriya ya san arewacin Najeriya mace tana da muhimmanci a wurin mutane sosai especially al'umman especially al'umman musulmi saboda ta haɗa ta hada malamai mabambanta kuma masu fahimta daban-daban to akwai abin da dakta yake faɗa wanda yake ce in ba manta ba cikin kwanukan na akwai maganan da yake ce akwai lokacin da boko haram ta fara ƙarfi tun daga bauchi ta fara kuma yayi wata magana yake ce ba dan shi ba da yanzu wannan shehun ya kama irin sunan da yake kiran maulan mushak dahiri da shi eh. ya ce ba dan shi ba da shi ma bai nan yanzu so to akwai abubuwa da ya kamata gwamnati ta lura da kyau wallahi ta ɗauki mataki akan wayan abubuwa ba sai a biya zo yarin rinta bai fi tukunna za a ce ana neman hanyar da za a gyara abu mm-hmm. saboda wallahi akwai maganganun gaba ɗaya, wanda in dai kana ji mutum kuma mai tunani ne da hankali sosai ya san wallahi maganganun shi akwai abin tsoro a zamantakewan al'umma a ciki sosai saboda haka muna roƙo don Allah gwamnati ta sa ido akan hidiman nan a duba don kar abin ya zo ya girma inda ba a tunani kuma a zo a kasa kontrolin abin eh, abin da nake so in ce kenan sauran karatuka da shi Allah ya saka da alheri amin amin ah, assalamu alaikum kola kan tiktok ina gani ko dai matsalan tiktok wuri na ne ku bari in kashe in sake dawowa yan tiktok yan ah, tiktok ya ku zan kashe in sake dawowa yan ah, assalamu alaikum kola kan whatsapp wa alaikum salam kola ya suna ka daga nake kira ah, sunana abdallah ina kira daga germany daga belgium ok mala abdallah daga germany kana tare da shek alfita ka wannan layi eh, don allah ne abin gana kawai ya sunan shi ne contribution na ne don allah don allah a yi muna karatu bambancin luwaɗi luwaɗi da ya sunan shi son annabi muhammad don abin kuma bar mu san wannan ko ba gane ba sai don mutane da yawa na talla kamar wai ya sunan shi abin ga luwaɗi ma ma yi ya fi maulidi ko ba gane don yanzu ka ga kan tiktok ga yaran maza shekaran jana gan wani ma har yana bata don wani yaro karamin yana koyon luwaɗi da man shi suna zo ne suna live video ka gan shi shi ma ya zo da tuwa ce oh malamin ma ya ce ma luwaɗi ma ya fi maulidi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato kamar an karfafa luwaɗi ba mu gane ba eh sarki me yake faɗa wai kamar ya ga wani yaro me wai ya ga wani yaro kan tiktok yana fira da mahaifiyar ma suna fira da mahaifiyar suna ta mamman shi ah, malamin su ya ce na ce bayan da inda eh. yake hausa nan nan eh, eh. inda yake yin da yana zaune shi da iya umar shi suna zaune suna live video yana luwa ka ga shi ka ga shi kamar ne na mace ne yana yi kamar luwa oh, dan ci o kamar dan daudu okay wai bari bari fassara wa shayi cikin hausan ya gane ah. wai akwai wani yaro ne kan tiktok yaron nan ka gan shi kamar dan daudu to dan daudu ne shi yake ga ma'aifiyan shi a cikin TikTok cewa ai su malamin su ya ce gwanda liwaɗi ma. Ni nake fadi. A'a bai ci aka ah, To ya fi fadi, to fadi shi ne dai. To fadi shi ne. Eh. Na gan su suna live video shi da mashi suna zaune. Eh. Suna live video umman na karfafa mai suna zaune inda ka gashi ka gashi ka dandau. Eh. Kuma yanzu nan kuma arewanci yaran matasan da suka taso. da sun ga kamar mai daudun da shi ba wani mugu ba don malami ma da kashi na haifu da baki shi na cewa goma ma mai dan daudu da mai molidi. Eh, Wato. Amma ni ma daga farko abin da na fahimta na eh. fahimci kana nufin yaron ne yake fadan eh, haka. Eh ni ba To ah. amma ala iyalin na fahimci yadda yake so. Wato da yanzu misali yadda muke ta fama da wannan musibar da ta kunno kai. a eh. arewacin Najeriya za ka ga yara ƙanana sun shiga harkan daudu din nan da harkan madugu da sauransu wanda za ga gasu nan a TikTok muna gani. To a lokaci ɗaya sai a samu wani malami da sunan musulunci eh. sai ya fito sai ya ce ai gwamma wanda ya mutu a wajen luwaɗi da wanda ya mutu a wajen maulidi. wannan maganar me yake ma'ana yana karfafan yan luwaɗin nan su ci gaba da ake su ci gaba da hmm. aikin da tunda duk wanda ya ga maulidi ya san maulidi addini ne san annabi ne shi ko me luwaɗin nan sai ka zo ka karfafe shi ai da kai wannan san annabi din ka so annabi kai wannan addinin gwamma kai luwaɗi kaga wannan magana yana karfafan yana karfafan hmm. yan luwaɗi wannan maganar nake so sarki zaki da ka tashi kai da kanka ka san kamar maulidi gida daga gane ka san maulidi ne soyayyan annabi ne kana jin da to yanzu yaran da suka taso yanzu da generation yanzu da malami da kashi abu da baki suna gari kamar ma daudu in ka mutu cikin daudu ko wanga ta zamanci ma ya fi ma ka mutu cikin sun annabi muhammad eh, kaga yana karfafa su kenan eh, ya ba shi full topic kan wanga magana gaskiya maganan ka gaskiya ne ba abin a kyale ba ne yaran yaran hmm. arewa da kansu yaran arewa yanzu dai wasu kaga su kan tiktok yaran kana eh, da suna boyewa amma yanzu gaskiya tiktok ya bar yaran na fito na fito kan daudu da eh, luwaɗi da madigon nan gaskiya. To yanzu ka ga malami da kai shi kai kana zuni daga Saudi Arabia kana zuni daga wannan yana wannan wannan wannan gaskiya ne yana ɗaya daga cikin illan da wahabiya ta yi wa al'umman annabi sarki abinda muke ta faɗa kenan kullum kun shigo kun shagalta da waɗanda suke cikin musuluncin kuna kafirta su kuna fitar da su wanda suke yin ibadan kuna fitar da su daga cikin sunnar manzala kuna kai su bid'ar da kuka fahimta a kwakwalwanku da sunan sunna yau da an shagalta da yaƙan irin waɗannan abubuwan yaushe abin zai yi ƙarfi har ya zamanto kaman haka Sosai. Baka da faɗa sai masu acce dai ka yaƙi waɗanda suke addini da ba irin abin da ka fahimta ba. Ga hmm. kuma masu babban laifin an bar su suna hmm. ƙarfi har sun fara fitowa suna mujahara suna bayyana laifin ƙarara suna tallanta. Hmm. Suna tallanta. Kuma wallahi. Ya kamata ma saboda abin da ya sa tsoron da na ji shi kolan nan wai yaron ma maman yaron ta zo shi ita da yaron ke wannan video ma akan social media kaga ita ba ta ita ma tana taimaka ma yaro suna video ka wannan duk da kaga magana da yaron ke yi ma da hannun shi da iyayen shi amma ba amma saboda saboda ba ma mu nuna wa duniya ba da in ka gani ka yanko ka ka nuna mana mu nuna wa shayi ya so in zai magana kai ya san yanda zai magana sosai ko da ba nuna su wa duniya ba a bi ma na ba haka ba bane ko ba ba ba kan topic wannan mata da yaron ba haka ba da zauna eh ai ka san wani wani na iya zama sanadiyya eh. yanzu ni sarki sarki dala na fahimci malam bukhari kuma in Allah yadda za mu yi abin da ya dace mun gode mun gode ka ba da alheri ah, mun gode mun gode insha Allah shayya ya karatu kai in Allah ya mun gode Allah saka ran kairi mun gode wannan abin abin ayi abin ayi karatu ne a fadakar kuma ka san wannan challenges din da yake gaban mu sarki na'am shine challenges din da yake gaban mu shine eh. da malamai da almajirai masu da'awa irin mu masu fitowa suna cewa suna koyarwa da sauransu babban kalubalen da yake gaban mu shine wallahi tallahi dole a dinga yin wa'azuzzuka a kansu irin waɗannan amma ya zama na kashe galta kai wani ya je yana maulidi kai ba abin da ya dame ka he maulidinsa Hmm. ko ya je yana wazifa ba abin da ya dame ka sai wazifansa kana bata wa kanka lokaci kana bata wa kanka lokaci ga babban challenges wata rana kana nan kana yaƙana kuma bari ka ga ba fata muke wa masu cewan wai da wanda ya mutu a gurin luwaɗi gwanda <coughs> da wanda ya mutu a gurin luwaɗi gwanda shi aka wanda ya mutu a jamuli ba ba fata muke musu ba amma sai. Allah ya jarrabe su a cikin ƴaƴansu da zuriyarsu sai an samu yalluwa ne. wallahi ai ba a yi wa Allah garaji yana ji yana gani zai ga ƴaƴansa suna luwaɗi. za su sha mamaki insha Allah tabaraka wa ta'ala me ma me ma kwatance ma da luwaɗin? abin da bai da kyau ma me ma wannan me wani irin kwatance kuma ka gane irin dasi da aka yi wa musulunci yan bidiya an ce gwamma yan bidiya da wanda yake laifi o oh, ita bidiya ba laifi bane ai gwamma yan wanda suke laifi da wanda suke bidiya bidiya a fahimtar ka abin da ka fahimta wannan shi ya bayu fa ibn taymiya ya dinga bada fatawa a littattafan sa a kashe masu bidiya in ka ce Allah yana sama a kashe ka in ka bayyana ba ka hau ba lokacin aikin hajji ba kuma kace ka je da niyan ibada a kashe ka in kai za a kashe ka da irin waɗannan abubuwan fikira na ta'addancin nan saboda Allah da annabi mu dai muna gaya wa duniya wallahi ina gaya ma gwamnati ta sani sarki zaki duk wannan ta ce da wannan shine maganan gaskiya ideology gwamnati zaki yaƙa ba mutane ba ideology dan in kin yaki waɗannan mutanen sun tafi akwai masu irin tunanin su gaba za su ƙara tasowa amma in ya zama da fikirar gwamnati ta yaƙa wannan fikira na kafirta musulmai da bid'antar da su da yaye musu baya da sa gaba da tseko a tsakanin musulmai dole gwamnati ta yi wani abu akan haka in ba mai ba tukunna ba su ga komai ba wannan fitina sai ta cinye su daga su har mulkin su ku yaki wannan ideology yau ƙasar saudiya da a jami'ar islamiyya take fafi waɗannan 'yan ta'adda ta'addan da suke duk daga fikiran da yanzu sun fara taka musu birki saudiya yanzu gwamnatin ba ta shiri da wahabiya liman kana yin wani abu da dogon gemun ka za su nade kai ka prison sun fahimci kasansu ba za ta ci gaba ba za ta zauna lafiya ba su wahabiya mutane ne da suke faɗa da sakafa da hadara da wayewa na yan adam ma dama ba a yi kawar da tunaninsu an cire su daga wannan abun ba akwai matsala to saudiyan ma ta fara juya musu baya mu kuma nan muna nan gwamnati tana kallo ana dada runguman su kuna dada basu filaye suna gina masallatai ku ci gaba da su. ba ga yadda za a yi ƙasar ta zauna lafiya Allah ya kiyaye assalamu alaikum warahmatullahi kola kan tiktok wa alaikum assalam sarki za ki nawo ne lafiya kalau ah, sarki kola eh inda kake jin program nan da ka kashe akan tiktok eh ka kashe inda kake jin program yanzu muna saboda maganar ka na bounce back Ah, bismillah. also yin Dr. Idris ne. Ah, okay, dan Idris ya to kana tare da Malam Abdul Fatah. ya na gode mala na yi magana mala ya sa kan maganar dokta duka <laughs> amma daidai da na duka ni banga magana maganar dokta ya yi ba ko kan wani aya da ya fasara ba daidai ba ko na ba to haka wannan duka ma ya gura kamar dokta ba kula da karantawa kenan ba ran shi ke faɗi gura ba Tausansa ba me kake nufi ban gane me kake nufi ba. kai abin da ya faɗi duka kai ka ji aya da hadisi na ji karatun dokta da ya sa bai ce ga maganar dokta da yi maganar da dokta ya yi ba haka yake ba haka eh. wannan ci gaba kuma kenan Ko. ya kara mu da ƙarfin gwiwa kamar me kamar me kamar me karatun da yi ba daidai ba ne ba eh, kamar me kamar me na iyaye annabi duka suna wuta shine daidai sai wurin dokta dokta bai wannan kaji kaji kaji program kuwa ji sarki na ji wannan dan ba ta nake ji eh aka ce ya eh, eh, babba dan babba da sauransu na duka baka ji ba ji ba ina eh, ji wannan duka ai babbe ce babbe kan magana iyaye manzo Allah ci ku kuke cewa kaman ko yana ma abun ga abun ga raddi ne ko wane ne yake mai raddi a ah, kai kai ah, tasubanci yana mai ka soyayya yana mai ka ga da dokta amma baka ji abin da muka yi ba yawa kuri eh to yanzu sarki zaki bari dala shi shi wannan shi wannan maso shi wannan dan kungiyar Idrisiya din barin tambaye shi dan ya hakuri dan tambaye shi Allah bai fika ba sai da abu uku ya hakuri sami turinka magana kana bounce back aha to yanzu bismillah shek yau ka yadda manzo Allah bai fika ba sai da abu uku annabi bai fika ba sai da wahayi da risala da da nubuwa to malam ya tambaye ka kaji bismillah A'a ba haka na tambaye ka bane shi mutumin naka mutumin ka cewa yayi manzo Allah bai fi mu ba sai da abu uku nubuwa risala wahayi ya lissafo ya ce da waɗannan abu ukun manzo Allah ya fi mu shine nace kai ma ko in ce ya fi shi

gaskiya ne mana okay manzala manzala bai fika ba sai da abu uku ka gaya wa duniya manzala bai fika ba sai da abu uku kenan kai kai ma ko eh? Malam yana tambaya wai kai ma manzala Allah bai fika ba sai da abu uku kawai ko shirke cewa kadun da malam ya faɗi duka a'a ah. ba karatun da malam ba kai ake ah. tambaya malam ya tambaye ka kai ma manzo Allah bai fika ba sai da abu uku kawai eh shi ke ba sarki magana malam karanta ah. naji inda ma inda ma manzo ya guda ya fi mu duka mu yadda wannan ka duka a ba ba ka yadda na shi malam abul fatai ba ka yadda na malamin ka manzo Allah bai fi ka ba shaida abu uku kawai eh, shi nake cewa karatu wannan ke fassarawa abin da manzo yake gura abin da lokacin da manzo ba ba shi manzo lokacin da ba shi manzo ba abin nan bai da su ai ba zai da kama shi ba okay da ba a bashi sarki yanzu da ba a bashi annabta ba bai fika ba daidai kuke da shi okay lokacin eh, da maza Allah bai zo da annabta ba kai da shi daidai ne ko shi ne malam ke cewa mutum ne magana malam ke cewa fadi mutane zuwa da sai ka ce malam kai ake tambaya ka ajiye batun malam a gefe kafin a ba wa manzo Allah annabta da kai da shi duk ɗaya ne bai fika da komai ba a ya fi ni, manzo Allah fi ne ban ma gama da manzo Allah a to ai kai kace kai kace lokacin da bai zo da annabta ba kuma lokacin da bai zana annabta ba a kafirai kafirai ma sun masa shaida fa kai waye maka shaida sarki mun yi eh. magana kuna jikama abinda Allah ya ce ko abin Qur'ani ya zo da shi shi zaka ka ka ƙara ka karge Allah ya ce maka to abu uku shi ne ga da mala ya abin da ya faɗi ma sai mala ya kawo abubuwan da ya fadi kariya malam ke kuma magana mala fadi ba ma ai mun kawo da kawo hadisai guda biyar sai da na lissafa malamai eh, amma tun da shi mai haka ta abubuwan da ya saurara sarki ce mai ba ka sarki ce mai ya kawo bai kai hakuri saurare ni saurare ni da Allah amma da sai hujjoyin da mala ya fadi eh sarki ka ce ya shiru da Allah dan yi magana okay to malam wai ka ji shi ya hankuri ji sabit a nan sarki kai ka taya ni lissafi na lissafo malaman hadisi guda goma sha takwas. Haka Na kawo riwayoyi, na kawo abban annabi guda uku sai da tuna Aisha Abu Huraira sai da Anas bin Malik. Wanda riwayoyin duka suna cikin Bukhari. Manzo Allah ya ni ba mutum ne irin ku ba. kawo ayoyin alkur'ani na ce duk wanda ka ji yana gaya wa annabawansa kafirai ne suke gaya wa annabawa ku mutane ne irinmu wannan maganan amma shi manzo Allah ga shabin da yake gaya wa sahabbai ni ba irin ku bane waɗannan hadisi ba to kana ji ko an ce kafirai suke gaya wa annabi kai mutum ne irinmu shi manzo Allah ya faɗa ka yadda musulmi ka faɗi haka cikin ke gwadawa ai kuma kuma ke cewa kuma manzo Allah zai makafire magana musu cikin lallashi Aka karatu ne shi karatun Qur'ani ne yanzu za manzo Allah na makafire magana cikin lallashi sai kai kai manzo Allah irin wanga magana a to gaskiya ne eh mu ne ke cewa manzo Allah yana rarra shi eh akwai karatun manzo Allah ya kawo wancan karatun da dokta yayi ma shi magana ni ga fahimta Ok, yanzu ku na gabansa ku ma gure ne. Malam, malam yau dan Idrisi ke cewa ba zo Allah na magana da rarra shi. Ku kuna yi. Sarki, wannan mun gode da Allah. Sarki, mun gode da Allah ya saka da ta taliki akan maganar sa. Amma wallahi malam, malam, wallahi aiki na gaban ku malam Fatai. Wallahi aiki na gaban ku sosai. In dai mutane na da irin wannan fikira, ai ya ruɗe su wannan fikira na kansu wallahi malam kuna da aiki gaban ku da yawa sosai sosai ba wallahi sosai akwai matsala ba yanzu musulmi ne sarki zaki ake gaya wa manzo Allah wannan maganan shi yana jin daɗi yana kallon malamin sa yace ga gaya wa annabi din nan a gurin sa malamin sa daidai yayi ta kaya ina ne wai ko wai ko wai to ada da annabta bai zo masa ba fa ai mutu da irin su <laughs> Allah ya na gaya ma an zalunci al'umman annabi kai dai sai dai Allah ya kubutar da mu kawai Allah ya gyara Allah ya gyara amin da kira eh salamu alaikum kola kan whatsapp Amu alaikum assalam wa rahmatullahi sarki zaki. Na kola ya suna karga da ke kira. kana magana da Muhammadu Sani Saminu daga Cross Rivers Calabar. To masha Allah Malam Muhammadu Sani kuma Saminu to kana tare da shafin fata kan wannan layi. Ina wa Malam fatan alkhairi. Malam yana jin kai. Ai shi manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Sallallahu alaihi sallam. Ba kan kan shi ba ma, sahabbansa ba za mu haɗa kanmu da su ba. Sahabbansa kai ba ma sahabbai ba. Eh, eh, eh. Garin Madina ko Makka ban banda munafukan da suka kore shi daga maka ko daga maka zuwa madina eh. wallahi maka ta fi mu daraja eh, inda aka haifi manzon Allah ba ma shi ba shi kanshi manzon Allah ba hmm. inda aka tsuguna aka haifi manzon Allah wallahi ya fi dukkanin bayi daraja illan abin kenan kaga ba faɗiwan malami ba wasu almajiran su yadda cewa su da annabi ɗaya ne shine illan ai ni ba ma kai ga ga manzon Allah ba wallahi Hmm. ba ga shi ba inda aka haife shi abu dukkan halitta daraja. Hmm. Hmm. Sannan tsokacin da ni nake son yi ban samu dama na yi shi tun kwanakin baya dole dai ba kan maudu'in ba ne ba. A inda ba kan maudu ne, kawai zai kawo wani maudu ya kuri. Yawa ya kuri saboda lokaci ya kai. Ya kuri ya kuri. Saboda ko ni dan izala ne da ya mun wani magana. A a a to a a a a a a a a a a a a yi. kai hakuri kai hakuri kai hakuri eh za mu dauki kira biyu da muka magana wannan biyu na za mu ba su minti ɗaya ɗaya sarki bar eh kafin su ka dauka da labarin yi wata magana da wannan to to to bismillah bismillah a abinda da muke kallo eh ga abinda da muke kallo yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda maulamu shubra radiyallahu ta'ala anhu yake sufanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba mu kuma maulan mu shubran yana gaya mana yana ce walaiti a li akunu al yawma na alihi walaiti ara kullil amin al mubashiri ina ma yau in zaman to kuran takalmin kasan man wato kuran kasan takalmin annabi shubran ya ce ma a ce ni ne hmm. ma'ana mu muna kallon kurar tana da darajar da tafi sosai sosai alhamdulillah rabbil alamin barka ina kallon kuran da take kasar takalmin manzo sallallahu alaihi wasallam ma in zama wannan kuran ina burin ina ma in zama aswakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walaitiya yauman kuntu shurbata ma'i ina ma wata rana in zama to ruwan shan annabi sallallahu alaihi wasallam wa hamilu ka asal lil bashir al munawwiri ko in zama to ni ne mai rike kofin manzan Allah mu wannan shine kiman manzan Allah wajen mu ba wai mu kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai <laughs> wai irin mu ba a'a kurar hmm. takalmin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka muke kallon manzo Allah Allah ya dafa mana wallahi kolan nan ya ban tausayi gaskiya wallahi tausayi ne wallahi akwai aiki sarki akwai aiki wallahi akwai aiki Allah ya cece mu gaba dai wallahi kola kana da minti daya dan waka kuma ya minti daya shikenan sannan malam ya bada amsa ba za mu yi kira ba bismillah kola Assalamu alaikum. Wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola kan TikTok. sarki zaki. Na'am, ya sunan ka daga nake kira. Sunana Abdul Karim ina kira daga kasar Libya. To masha Allah, Mala Abdul Karim kana tare da shafi ta sana tijana ka wannan layi. Masha Allah, sarki zaki ina yi wa maulana ziyara. Shekara biyu kenan ina bibiyar sa ban taba kira an dauka ba sai yau. To, alhamdulillah, shi ka samu dama to kai magana. ina ziyara maulana ziyara na ke, ubangiji Allah kara shek abul fatah lafiya da soyara ne muhammad sallallahu alaihi wasallam amin amin amin ya rabbi Allah ƙara kara lafiya Allah ubangiji ya kara kare mana su da shi da dan uwansa insha Allah rabbi muna ji muna amfana Allah saka da alkhairi amin amin amin amin amin amin amin ya rabbi mun gode mun gode mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi a kola da ke bin sa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu na karshe kenan kola cire kan mute kai magana kan tiktok kola na karshe kan tiktok kai kawai za mu baka dama yi magana sauran duka ba za mu bawa kowa cire kan mute ka sa mute cire mute kai magana Paula <clears throat> za mu ajiye ka mu ah, bar eh, mu koma mu je mu eh, malam ya mana taliki kenan to shi kenan bar mu ajiye shi ah, ba za mu ba wa kowa dama ba bismillah saboda wallahi lokaci biyo biyu shige sallah ban yi sallah azhar ba eh. to ala ayi halin ah, hmm. sarki talikin da zan yi a gurguje shine na farko dai kira zuwa ga bangarori haka kira na farko kira ne ga magari zuwa ga dukkan musulmai yan uwa hmm. cewa lallai wajibi ne mu sani girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to kiyayayye a cikin mu to lallai addinin nan zai tsaya da kafafunsa hmm. amma in ya zama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruguje a zukatan musulmai to muna zaune ma za a samu wanda ba musulmai ba su zo su ruguza mu da mu da abin da muka yi itikadi labudda Idan Allah ya tsaya tare da kimarsa da darajarsa da ganin girmansa a zukatan mu sannan addinin nan zai tsaya in annabi bai tsaya ba ba wani addinin ba zai iya tsaya wannan shine magana babu tauhidin babu sallan babu azumin babu komai da komai sai manzo Allah ya tsaya kyam tukunna sannan komai zai iya tsayuwa a cikin wannan eh. wajibi ne kiyaye martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba kira na gaba shine kira da jan hankali zuwa ga hukuma irin waɗannan maganganu da suke fitowa mutum ya zama na cewa yana iya barazana wa gwamnati yana iya barazana wa gwamnati to in ana iya barazana wa gwamnati sauran talakawa mu da muke karkashin gwamnati yaya mu kenan yaya zaman lafiyar mu dangane da wannan mutumin yaya amincin mu dangane da wannan mutumin wajibi ne gwamnati mu ba so muke a walakanta kowa ba amma wajibi ne gwamnati ta yi abin da ya dace domin ta tabbatar irin wannan barazanan ba a iya wa talaka ma ballantana a ce ana iya wa shugaba irin gwamna ko ana iya wa wasu mutane kira na uku a shi ne in dai mutumin nan Allah yake nufi akan wannan kadiyar da ake cewa yake ta daga kura an kai shi kotu an kai shi kaza an yi kaza an yi kaza muna gaya masa dan Allah in dai Allah yake nufi sarki zaki ya ki zuwa mukabalan yan izalan justa suka gayyace shi na'am eh suna yana tsoron za su murɗe mai wuya ko za su yi mai kaza to ka zo nan kuma kira muke yi ba wai don mu walakanta shi ba cikin girmamawa da mutuntawa ya zo na'am me ne kadiyan nan da ka damu mutane me kadiyan me matsalar ka zo ka faɗa a tattauna da kai akai duniya ta gane gaskiyanka ko rashin gaskiyanka ko duniya ta gane gaskiyanmu ko rashin gaskiyanmu duniya ta gane wannan sannan abu na ƙarshe shine wajibi ne wajibi ne idan dai a shai malam garba ne ya roka wai da a bashi minti kaɗan ya yi magana to bismillah mana bismillah to assalamu alaikum malam garba assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh shoman garba barka shigowa gaisuwa ma zakin zakin faida shek Ahmad eh, shek Abdul Fatah Ahmad Sani Tijani. Masha Allah. Barka da wannan lokaci. godiya na irin wannan jajircewa da ake yi. Wannan shi ne ke tabbatar mana cewa an ɗauko kan turba na iyaye. Mm. An kuma gaji iyaye kuma an hau kan aikin da iyaye suke yi. Muna jinjina a gare shi kuma muna godiya ma shi sarki zaki tsayayyen haziki. Wanda ya kawar da dukkan wani suka da aibantawa ya tsaya da lalle lalle jajirce sai an tabbatar da gaskiya. Wallahi babu abin da za mu ce na yanda ake isar da sako. Kuma alhamdulillah sako yana isa duk da ana fuskantar wauta da jahilci na wawaye ga mutum ya zo karkashin karatu malami na karatu ya ta zagi mm. wannan ba tarbiya ba ne ba mm. tarbiyar musulunci ba ne mm. wallahi ko mutum musulmi ordinary musulunci ya hana ka zage shi ballantana malami mai daraja ba daidai ba ne muna bibiyan yadda ake zage-zage ake miyagun maganganu ba ma jin daɗi ba koyon addinin musulunci ba ne saboda haka ya kamata yan uwa su gane cewa shi karatu idan kana da wani tambaya akan karatun da malami ya yi ko akwai abin da ya shiga maka duhu maimakon ka fito ka yi zagi ko ka faɗi munanan maganganu ya kamata ka fito ne ka yi tambaya in akwai abin da ya kulle ma kai ka yi tambaya in akwai abin da ya dame ka yi tambaya amma zagi karkashin kwamen, wannan ba tarbiya ba ne kuma duk wanda ya haka yana nuna cewa bai samu cikakken tarbiyya ba saboda haka mu babu abin da za mu ce na irin karatuttuka da yake isa sannan kuma muna kira ga su dukkan maluma da ire-iren su masu kokarin aibanta darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don Allah su daina abin da yake jawo mana bala'i kenan a kasan nan da muke ciki mm. ba a girmama janibin shugaba kwata-kwata kaga malami ya maida annabi kaman sallallahu alaihi wasallam kaman wani abun wasansa yana kiran sunansa babu girmamawa wanda ko wani ko ubansa aka kira aka bare so ba kiyaye taba janibin annabi Allah ya ce mana wato azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukuratan wasila shi annabi janibin sa mu kambama lamarin sa mu girmama shi hmm. saboda haka mu kiyaye wannan mu bada girma mu girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu girmama sahabbai mu girmama waliyai mu girmama malaman mu da suke shayar da mu ilimi hmm. kowa ya rike fahimtar sa ba lalle ne ka bi ra'ayina ba ba dole in ka ga abin da nake yi maka a cikin ɗarikar tijjaniya ya yi maka ka zo ka karba in bai ma ka kyale ne in izalan ka da wahabiyanka shi ne ka gaya ma kai izalan ka wa biyan ka ba wanda ya hana ka kai izalanka? ka babu wani wanda ya ce kai dariƙa dole dariƙa ba dole ba ne. Allah ma kwadaitar da ita yi Allah ya ce waskuru mara rabbuka bukuratan wasira Wasu waskuru laha zikiran kasiran biyu bukuratan wasira ya wani allazina amanu duk dai gashi nan ayoyin da Allah ya kwadaitar yi dariƙa amma bai ce dole ba Allah ya ce ina hazi taskira faman sha'a ittakhiza ila rabbihi sabila in ka ga dama ka kama dariƙan nan ka yi ta in baka ga dama baka kyala masu yi su yi ka girmama annabi in ka in ka ka girmama annabi baka ja bakin ka kai shiru shi za malamai suka ce duk abin da ake so ka faɗa a bayan sallallahu alaihi wasallam yake duk abin da aka faɗa ka annabi saboda kar ka faɗo wani maganar da zai jefa ka a cikin bala'i kai barin imanin ka yanzu yanzu na hmm. muna mugura godiya wa shek da sarki zaki da suka gabatar mana da program muna bidiyon ku tun daga farkon program har yanzu ubangiji Allah ya saka muku da alheri Allah kuma ya kara mana san ma'aiki ya raya mu kan san ya kashe mu kan san ma'aiki muna godiya kwarai shehi Allah ya saka muku da alheri mun gode kwarai gode sai di garba Allah wallahi mun gode da wannan taliki da kuma alkhairi kuma Allah ya sa kiran da yayi yi din ya zama na cewa mutane sun ji kiran albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya da mu kusan sarki zaki da wannan zan rufe muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ganar da mu kuma akwai wasu sauran maganganu da yawa wanda yi to amma su ma za mu samu lokaci sai mu sa insha Allah tabaraka ta'ala sai mu dawo insha Allah tabaraka ta'ala daki daki muna warwarewa mutane da mm. sauransu amma dai ni sakon da nake gaya mai shine ya ji da kyau ni ni ina da jaddada mai wannan maganin. ya ruba wa kansa asiri a kai na ya jaye shuru eh sai ya kuri sakon mukabalan nan ai an ba da topic domin ka zo a ce ba ba da topic ba eh an ba da eh. Eh, kwarai kuwa eh. kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske mun ba da topic akan abin da ya shafi wannan batun da yake cewa baya neman taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gadiyan nan da ka kawo na karshe menene ne na yana na iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu dan haka an ba da topic in zai zo ya zo nan ba wanda zai sha koshi ta cikin sikirin shine yana zaune a ɗakin sa sikirin sa ne kawai zai ji abin nan insha Allah da haka muna daɗa jaddadawa ya kiyaye ya kiyaye ya kiyaye akwai wanda zaka taba su su yi hakuri ni ba ni daga cikin wanda zaka zo ka min shashanci in yi hakuri yawa Allah ya datar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ganar da mu Allah ya sa mu gani wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alal ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin gode su